masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sauda da ku a cikin shirin namu na mahawara na studio kalangu wanda ni mohamed mamman zan gabatar a yau dai muna garin kaka garin kaka kuma musamman cikin haraba 'yan eh, gudun hijira yau za mu tamtamna ne akan incin yara kamar yadda dai aka sani eh, tun 2019 gidan rumji ta karbi bakuntan 'yan gudun hijira waɗanda suka zo daga makwabtanmu Nigeria maza ne mata ne yara ƙanana ne waɗanda suka gudu suka bar wurarensu domin su ceci kansu su ceci rayuwarsu dangance da har-hare da 'yan bindiga daɗi suke kai musu alƙulma na wannan baya-bayan na ma'aikatar eh, kula da yin takardun yara da bakin haure da gudun hijira eh, ya ce ana da kimanin mutum dubu arba'in da biyar waɗanda aka rubuta bisa kirgam waɗanda suke nan zamne a maraɗi waɗannan mutanen eh, suna zaune ne maraɗi kuma sun samu mafaka cikin garuruwa uku na gidan rumshi eh, za a cewa sha da ƙuri in an ɗauki kamar ɗan daji makau Eh, garin kaka wurin da muke da sha da kwari tun lokacin da wannan mutanen suka zo suka zamna ina cewa da 'yan gudun hijira ƙungiyoyi eh, da dama suka zo suka kawo musu ɗauki in an ɗauki misalin ƙungiyar hcr eh, da saura ma wadda suka zo suka dawo ma wannan mutanen domin a kyautata rayuwarsu in an ɗauki bangaren yara waɗannan ƙungiyoyin suna da dama waɗanda suka zo suka dafa ma wannan ƙungiyoyin domin a ƙarfafa incin yara bisa kan likata ne bisa kan eh, lakwal ne bisa kan eh, walwalansu ne da sauransu tambayar da za mu yi da ku wanda muka kiro yau eh, shine tun shekara hudu da waɗannan 'yan gudun hijiran suke yaya ne rayuwarsu take a nan maraɗi yaran nan sun samu sun mance duka abubuwan da ya ba su tsoro sun mance shi da suka zo a nan maraɗi waɗannan haƙoƙinsu an darata su kuma menene matsalolin da suke fuskanta kuma yaya za a bi don matsalolin nan a fuskance su domin su shiga cikin haƙuƙonsu wanda ya kamata duka waɗannan tambayoyi ne za mu yi muku ku da muka kira kuma mun gode sosai da kuka amshi kiranmu mun kiro darekta na gidan rumji wanda yake kula da ba da takardun aihuwa mai kula da 'yan gudun hijira mai kula da bakin haure zan cewa da mamman rabiu musa magaji mamman rabiu barka da zawa muna tare da direktor in lakol garin kaka malam aminu sala malam aminu barka muna tare da likitan wanda yake kula da waɗannan yara a nan likitan eh, garin kaka eh, cewa dr abdu dan baba ibrahim dr barkar zawa kuma muna tare da mai garin 'yan gudun hijira eh, mai gari barka yau barka muna lafiya <coughs> mai gari sai ka ba mu sunanku malam salo abdullahi malam salo barka da zawa kuma mun gode sosai da kuka amshi kiran namu to alhamdulillah barka muna godiya kwarai za mu samu wannan eh, mahawara kamar yadda nace dai eh, mahawara ce wanda za mu tantanna akan hakukun yara a gudun hijira wai shin wannan haƙuƙon an darata su darakta da ku za mu darakta mama rabiu musa magaji kai ne kake kula da 'yan gudun hijira eh, yaya ne 'yan gudun hijira suke zamne a nan garin kaka yaya rayuwar su shekara hudu da suka zo suna zamanin a nan garin kaka to alhamdulillahi kamar yadda ka ce sunana musa magaji muhammad rabiu e, eh, darakta ne na 'yan gudun hijira na takardun haihuwa da bakin hauri kuma eh, ina administrator ne na commission national de lgbt au statut de refugee kenan muke tantance eh, 'yan gudun hijira musan wane ne dan gudun hijira wane ne ba dan gudun hijira ba eh alhamdulillahi in muka ɗauki daga zawarsu zuwa yanzu abubuwa da yawa sun wakana amma zan dan koma baya kaɗan eh in suka zo kun san eh, akwai tantancewa da ake duk da yake suna da eh, gwamnatin niger ta ba da damar cewa duk wanda ya taho daga sokoto katsina zamfara in dai wannan tashin hankali ya koro shi ya zo maraɗi eh, ba sai an mishi dogon binciken da ake mishi a san daga ina ya hito daga garin da suka zo kuma wacce cikin wacce hali ne suka zo to wannan eh, staci bai da matsatsi kwarai kamar kingin staci na 'yan gudun hijira mana ba su eh, staci sannan za ku ganin da hukuma ya ne muka ɗauka yara shine za ku tambaya eh, yaran in suka zo akwai wanda suke zauwa ba su da uwaye akwai wanda suke zauwa da uwaye amma ba nasu ba kamar kenan na hukuma masu zuwa su kaɗai akwai masu zuwa da uwaye wanda ba nasu ba kaga akwai kuma wanda suke zauwa da uwa ban da uba amma uwa kuma yan nijar ce kamar armenia kai ta can eh, baban ke dan nijar kuma shi bai zo ba watakila in muka tambaya sai su ce ko ya mutu ko kuma su ba san da yake ba kaga ita uwa ba ai gudun hijira bace tunda ai kasa ce dawowa ne ta yi amma yaranta tunda baban su dan Nigeria ne su yan gudun hijira ne to wannan maya ne za a karbe su yauwa to kaga abubuwa ne wanda dukan su in za mu ɗauka yan gudun hijira musamman yara sai mu yi la'akari da shi wanda suka zo su kaɗai babu uwaye Eh, su muna ɗaukar cikinsu wanda ya girma in yana da eh, misali hiyar da kenzan sha biyar sai mu ba shi shabdi minashi kenan sai mu sa kingin kannan karkashin shi amma in ba su kai haka nan ba dole sai an nemo musu wanda za su zama tare da su to a su yawa matsaloli ake samu eh, shi yasa akwai wata ƙungiya da ke kama mu muke aiki tare da ita ita wannan yaran ne kawai take nema wanda suna hannun wasu amma ba su jin daɗin zama da su to wata in muka ba su taci kin muna hidda su daga hannun wannan eh, da taimakon jiji da minar jiji mai kula da yara mu ba da su ga hannun wata fami ko da 'yan nijar ne darakta ban amshirin hashin ka ba na so mu kahin mu shiga ma cikin yadda ake karban yara da dokoki muji a takamaimai a wannan lokacin shekara hudu bayan da suka zo suna zamani a nan garin kaka ya eh. rayu eh, da mata da maza da yara kanana alhamdulillahi zan ci tunda in muka ɗauki eh, yaranin da suka zo basu da komi wasu ma abin da suka gano can ya diya tarwatsa su amma da ƙungiyoyi da ke kama mu suke tallafawa ke wannan aikin an samu ci gaba da yawa musamman in ka ɗauki eh, fannin lakwal eh, an gina likita mai kyau wadda ita sai ce tufidu wadda ake ce ma wadda ake karɓa haihuwa kuma ana yawan magani eh, abin da za mu riƙewa da kyau da cewa maganin da ake musu kyauta ne da su da uwayensu alhamdulillahi tun da ana tallafa musu bisa kan abincin da za su ci ana tallafa musu bisa kan rayuwarsu hau hili na wasa an hidda wanda yaro duk yaro yana son ya hita daga gari ya je wani wuri ya keɓe ko ya yi balo ko ya yi wasanni to su ma kamar yadda kowane yaro yake iya hita ya keɓe yi wasannin shi su ma an hidda musu wannan waje na yin wasanni in mun ɗauki dokokin a na nijar menene suke cewa dangance da eh, karɓan 'yan gudun hijira musamman yara ƙanana Yauwa, eh, dokokin Nijar eh, sun ce eh, duk wanda ya baro ƙasar shi ya zo in wani abu ya koro shi wanda yake iya salwantar da rayuwar shi, to doka wadda Nijar ta ba mu hannu ta Convention eh, des Nations Unies ta 1961 ta ba da daman cewa a karɓi wannan mutum kuma a kiyaye Eh, kenan a bashi protection a bashi kariya to shi ne muke nan ga yi eh, wannan convention ta ƙasa da ƙasa eh, dole ne muke yayi ta tunda Niger na a sinyata Niger ta bata sa mata waɗannan yara lokacin da suka zo a gaggauce mine ne kuka yi domin darabta duk dai abin da ya kamata a yi da dai a darata hakokinsu a gaggauce ko da suka zo kahin ma mu ba su wannan staci da ake ce na yan gudun hijira eh, a gaggauce shi ne ake ce ma eh, situation d'urgence dole muka identify muka ga yaran da ke da kwai su nawa ne jinsi nawa ne kuma cikinsu in akwai wanda suke da wanda ake ce ma business specific masu eh, ko masakanta ko wani abu dai wanda ya ta musu rayuwa Eh, bukata ta musamman yawa a gulguje ba sai an ba su wannan de eh, refugee ba a gulguje tunda kun san shi inda eh, ya dan babba shi protection ma bi protection de l'enfant shi na musamman ma tun eh, yake eh, eh, yaro yaro ne shi musamman eh shi yasa na na so da a ce akwai yan protection de l'enfant za su gayyato toshe me mm, ba mu samu mu mu same shi tunda shi ma yace yana cikin waɗansu ayyuka da bai samu ba zai samu dama ya yawa kun gani shi yaro yana da tunda ko in muka zo wajen ma ba da static na refugee muna diba abin da ke gyara yaro sai ana akwai lokacin da muna iya barin haka refugee in sai mu diba abin da ya gyara yaro tsakanin wancan dokoki na eh, kare yaro da dokoki na kare 'yan gudun hijira hmm. in wancan suka yi gyara yaro sai za mu aiki da su hmm. domin shi a wannan lokacin yaya ne wannan darata haƙoƙinsu eh, za a cewa dindindin ne a nan garin kaka ko har yanzu da saura eh, dindindin hmm. a nan kare yaron hakkin yaro dindindin tunda duk abin da ya shahi eh, kare yaro ba mu wasa da ita mun ɗauki dukkan matakan da ya dace in ka ga wani abu ya samu ko yaro wanda ya danganci a kiyaye hakkin shi to sai in ba mu sani bane eh, amma duk abin da ya shahi ai da zuma ina ma zancin cewa kamar yara wanda suke hannun wasu in muka ga ana gallaza musu can ko ana sa su bara tare da juji mai kula da yara na gidan rumji muna amshi yaran nan mu diba mu gani eh, yallan da ya dace su ma sai kun san ai duka processus din eh, ba da yaro wannan hannun juji yake sai ya diba ya gani yallan da suka dace sai a maida su can kuma shi ma in aka ba su babarin su ake ba kara zube ana kula da su a can kin ma inda yaran suke darakta na gode sosai da wannan eh, bayanai da ka kai mu mun gamsu sosai zan juya eh, in koma wajen ku mai gari mai gari barka salamu alaikum walaikun salam mai gari mai gari yaya zaman ku ake a nijar to sai in ce gaskiya zama mu alhamdulillah muna zaune lafiya lau a cikin nijar kuma mu zaman da muke nijar kamar yadda allah ya jaraba mu bisa ga wasu al'amurra waɗanda suke shahi na barayi sun talwatsa mu muka ƙetaro Nijar to sai in ce muna godiya kwarai ga gwamnatin Nijar. Ga yadda muka samu jaraba mu a kai gwamnati ta iya rawar gani kuma ta ba mu kariya sosai sai in ce ina jinjina ma gwamnatin Nijar kwarai kuma muna godiya insha Allah. Za a iya cewa kun gamsu da yadda aka karbe ku kuma yadda rayuwarku a wannan lokaci eh, eh, take tafiya kwarai da gaske mun gamsu kwarai tun da kaga a lokacin da muka hito mun ka ketaro a nan Nijar mun hito a hirgice ko ya ce mun hito a tarwace gaba ɗaya da dukiya da wasu rayuwa ma duka mun rasa amma da muka ketaro cikin Nijar gwamnati ta ba da kariya ta karba kuma aka zo da mu an ka kwantar mana da hankula kuma an ka kula sosai kwarai ka gani wannan alhamdulillah mun gamsu kwarai kuma zai iya kun kai ku na a nan cikin wannan to a lokacin ka san kusan lokacin an shekara hudu da ketarowar mu mhm. abinda muke da shi nan list wanda ni dai na san da shi mun kai mu dubu hudu da dari uku da sittin mhm. shi mun ka zo da sunan ne Eh, eh, eh, mai gari yaya kuka gani rayuwar yara naku ah, gamsu da shi alhamdulillah tun da gaskiya rayuwar yaran mu nan sai in ce san barka ko in ce alhamdulillah kwarai an samu natsuwa sosai tun da lokacin da muka zo da mu da yaran ma duk a hirgici muka zo to kuma da muka zo an yi tanadi kwarai ba yaran ba hannu an yi tanadi ai muna ɗaukan matakai waɗanda suke sun kwantar mana da hankali kuma yaren ma su ma haka tunda yaran lokacin da muka zo ba wai mudan ba ma yaran sai mun yi lallashi sosai saboda an zo a hirgice amma da muka zo nan an ɗauki matakai tunda da kaga lokacin da mun ka zo nan an yi musu hili na wasa wanda yake za a zo in sa ya ta a zo a zo da sunan komi an tanada da wurin abin wasa kamar wasu irin shillo din nan da wani dan irin wasu 'yan sululu duk dai abin da zai ɗaukan ma yaro hankalin da ya mance da wani wani tashi hankali an tanada bisa ga wannan hili kuma an ɗauki matakan ma'aikata sosai cikin hilin masu kulawa da yaran ko faɗa ko mi dai su ne za su ci gaba da kulawa da su kaga sai mu ce alhamdulillah za a ce yanda ake kula da su kuma eh, yanda ake darata Eh, haƙoƙonsu kun gamsu da shi kwarai da gaske mun gamsu tunda kaga lokacin da muka zo nan kaga yaren akwai wa'anda sun zo babu iyayi kamar yadda shi da ta ya faɗi akwai wa'anda marayi akwai wa'anda kuma da iyayen sai zan wasu an kashe uwaye kamar namiji wasu ma ba su da uwaye mata amma duk da haka an yi musu tanadin da sha Allah yanzu duk abin ya zama sauki kwarai da gaske kuma baya haka nan bangaren karatunsu da yake muna tare da darita na, na makaranta yau ai shi ne kuma an yi tanadi sosai kuma mun gamsu tunda yanzu nan ma mu yaran mu in kai suna turanci sai ka ce nan aka yi su kaka ga alhamdulillah mu sai mu ce Nijar da gwamnati muna godiya kwarai da gaske kuwa a bangaren ku yaya ne kuke ko menene kuke don kare hakokin yanku ku magidanta uwaye to mu abin da muke yi muna ba da goyon baya kwarai bangaren karatu muna ba da goyon baya kwarai kuma bangaren kulawa da yake mu wakilai ne waɗanda muke allah ya dura mana wani nauyi da kula da kowane bangare muna ba da goyon baya kwarai da gaske tun da kaga yaran nan da ɓangaren hilin wasan nan da bangaren karatun lakwal nan mu duk muna ba da goyon baya bisa ga akwai kwamitoci waɗanda akwai su cikinmu akwai su gari to da ɓangaren yaren sashen hilin wasa da ɓangaren lakwal to muna ba da goyon ba kwarai muna kulawa sosai idan kuna ba da mutane wanda za su su masu aikin dan dai rayuwar yaran ku ya eh, akwai su kwarai da gaske tun da kaga ɓangaren karatun yara akwai kwamiti wanda yake daga cikin mu nan wanda in sahiya ta yi za a rakka yaran har zuwa makaranta kuma nan ma hilin wasan akwai kwamiti wanda daga cikinmu in sahiya ta yi za su zo suna kula da yaran mhm. kamar ko kasan yaro in ya haɗu ba a rasa tsogumi ciki mhm. to suna kulawa da ta yadda suke raye nan wurin kaga an ba da goyon baya kwarai da gaske magari na gode sosai kahin dawo gare ku zan karkata wajen eh, eh, director na lakol tunda mun san eh, ba da ilimi ko neman ilimi yana cikin hakukuwa wanda ya rataya a kan shugabanni don su ba yara kuma mun san a nan garin kaka habbiki ne aka yi don karɓar wannan yara lokacin da za a sa su lakol darakta yaya Uh, karatun yaran yake gudana a wannan lokaci sai ka tuna mu sunan ku ko ni sunana aminu tsalha na makaranta garin kaka e makaranta ce wadda ke da yara 'yan gudun hijira tun shekara ta 2019 abin da kawo yau e eh, danganci da tambayar da kun yi ina ya ce muku hakikanin gaskiya Eh, akwai yara sosai wannan makaranta kuma suna samun kulawa eh, kamar yadda ya kamata tunda kamar yadda doka ta tanada e, nan makarantar garin kaka e, da yara 'yan hijira da kuma 'yan gari duka matsayi guda gare su tun lokacin da sun ka zo ana kula da ganin an tsaya cikin wannan yanayin gwamnati da masu hannu da shuni suna waɗuka tashi don ganin cewa dukkanin wanda ya kamata shi ta makaranta ya tafi kuma alhamdulillah sai in ce muku yan mun dubi ga yadda makaranta ta taso daga 2019 zuwa yanzu sai in ce an samu eh, ci gaba sosai ta fannin zuwan yara makaranta da kuma fannin karatu e, na farko um, darakta ya muku zancen um, malaman makaranta akwai hauha'in da ƙungiyoyi ke biya e, lalle akwai malaman makaranta da ake ɗauka ƙungiyoyi um, ke biyan su amma gwamnati ke ba su su kama malamai ne da sun ka samu horo eh, cikin makarantu na horar da malamai eh, amma mm, sai kasance kama ba su samu shiga ba aiki irin wanga na gwamnati to su ne waɗannan ƙungiyoyi eh, in suna da bukata suke nuhu gwamnati suke nuhu gwamnati sai ta baka su sai su zo akwai karatu da suke yi ma yara masu shekara biyar zuwa shidda yaran nan kama ana ɗan yi musu wannan karatu kamun a sa su aji na farko na firamare e, cikin wannan karatu uh, akwai uh, darussa da yawa wayanda ake yi musu wayanda uh, ke ba da dama su samu su dawo cikin na hayyacinsu darekta uh, yaya ne waɗannan yara hmm. wani irin ƙa'idodi ne ya kamata su cika domin a karɓi su hmm. to kama mu fannin makaranta mhm. uh, abin da za ni ce muku bakin ƙa'idodin da ya kamata uh, yaro ya cika domin a ɗauki shi lakwal ya kasance shekarun shi sun kai na zuwa makaranta su ɗaya ne waɗannan ƙa'idodin e wannan kuma aikin na ɗauka yaran makaranta eh, na harko kamun mu yi shi zuwa da nan gari da kuma hijira eh, a yi waye kai sannan bayan an yi waye kai ana bi ƙoha-ƙoha a rubuce dukkan yara waɗanda ya kamata su kasance makaranta ma'ana masu shekara biyar zuwa takwas masu shekara nan biyar kamar yadda na faɗa muku su ne waɗanda ake ba wannan karatu uh, kama preschooler kamun su samu su su shiga sai e, su shiga primar kenan sannan masu shekara bakwai takwas hmm, da ma masu shidda waɗanda muke ganin kama uh, sun ɗan waye sosai ana kai su sai e. mun san da yawa cikinsu nigeria suka fara karatu ingilishi ne suka yi kuma nan nijar mun san eh, faransanci ne muke yi eh, yaya ne kuka ɗauke su su samu su iya to kama danganci da wannan abin da za mu ce muku munan ne ya fi sabilillahi yaren da mun ka samu duka yare ne waɗanda daga shekara biyar ɗin nan zuwa takwas da dama ba su ba makaranta ba mu samu ba yare irin waɗannan da sun haro karatu can wajen najeriya su zaka nan ne su ci gaba da yi darakta na gode sosai da wannan bayanai da kuka kamun eh, mun yi maganan eh, inci na zuwa lakwal babban inci na yaro shine a bashi lahiya eh, muna tare da likitan wanda yake kula da waɗannan yara a nan likitan garin kaka dr abdu dan baba ibrahim barka tambayar da zamu yaya kuke ɗauki nauyin waɗannan yara a fannin samun lahiya a fannin likita hmm. na gode sosai sunan naka dai ne nake ba muhammad da wannan dama da ka bamu na mu tofa albarkacin bakinmu game da dokan yaunin surtu fannin lahiya e, na yara kuma da duka ma refugee kadai mai bisa kan wannan fanni bisa kan yara ne muke magana haka aboki na wannan masu kula da zuwa su deja ya a avangu ake ce mishi ya dan bayani ya dan bayani Hausa ta wunce sai a hankali <laughs> ba matsala <laughs> ya dan yi dan bayani deja eh. bisa kan abin da yara kan cewa duk wanda suka kai dama daga zero zuwa shekara biyar ma'ana wanda ba su kai shekara biyar ba duka dama akwai program tsari na gwamnati wanda dama kiwon lahiyar tasu ana dokan yaunin shi banza ne kuma duk da haka nan duk wanda suka wuce ma muna dokan yaunin su banza muna ƙarƙashin kungiya wannan wanda ake ce ma apb e, apb e, action pour le bien-être wanda take karkashin ita ma kungiya wannan ta majalisar abin ga ɗinkin duniya wanda ake ce ma hcr mai kuna da eh, mana 'yan gudun hishira don kuwa na ashiyar ta mallaka ma ta ba da amanan ɗaukan yaunin ma'ana kiwon lahiya na dukkan wanda suke refugee ga hannu wannan afebe yake yanzu wannan da muke nan muna ɗaukan yaunin su wani kaman sevre aiki ne wanda yake na gashi da suna e, an ce kiwon lahiya mu'amala da al'umma mai wuya ne amma suna kama muna surtu su mai gari da mutane duka wannan an concordance muna samun ma'ana cuɗanya da juna suna kama ayyukan suna ta tafiya ga yadda ya kamata don yanayi da muke yi na akwai api wanda muke yi wanda ake ce ma semestriyar tallafi tunda sai e ma da ɗan kewaye ne kawai daga baya ne aka gina shi yadda shi ya faɗi aka gina shi aka yi babban abin ga albarkacin wannan cuɗanya da na 'yan gudun hijira kin da kuma masu hannu da shuni na hcr kin da apbe kuma daga baya ga ajan hallo ajan likitoci wanda suke zuwa suna ɗaukan yaunin su hallo kwantakin apbe muke zuwa na muna ni kaina bisa kan kwantakin apbe ne kenan ina ina za iya cewa dai an shirya komi da komi komi da komi na ɗaukan yaunin su bisa kan kiwon lafiyarsu mun san eh, eh, haƙƙi ne gare su mhm. wannan haƙƙin na ba su lahiya mhm. ya cika dari bisa dari ko da saura har yanzu dai a'a gare mu dai dokan yauni da tsari da aka yi mhm. har yanzu babu wani matsala da wanda za a ce wajen dokan yauni don ko abun ya wuce nan kamar ciwon muka gani an kawo yaro ya galabaita ciwon shi ya wuce abun da ake ce ma kamar star na ya ɗauki yaunin shi mu ɓangaren mu na APBA muna ɗaukan yawanin shi a kai shi har maraɗi ai evacuation ai evacuation in ya ta kama ma ya tai hanya mai akwai wanda hanyar suna suna niyami ana na ana yi musu magani mm. kuma wannan dukkan mu ke ɗaukan yawanin shi kuma kyauta ne kyauta ne wasu biyan kodala wasu mm. biyan kodala abun da ɗaya ake exige ya zama to mutumin an yi a rejistaran shi yadda wannan ya faɗi da ya kawo muna takardar nan ke tabbatar da shi dan gudun hijira ne dukkan abun da za a mishi na magani kyauta ne mm. ko ina ne za a kai shi musan eh, cikin haƙi na ba da lahiya akwai mm. shawarwa da ake yi mm. akai-akai shi ma yana ciki kwarai kuwa na ciki kwarai kuwa na ciki akwai program na gwamnati wanda ake ce ma pev mm. wanda duka shawarwa da ake yi ma na yara yara kankana akwai shawarwa da gwamnati ya tsara mm-hmm. wata zuwa wata zuwa lokaci zuwa lokaci ana kai su cikin magacin mishi likita ana yi musu shaushawa wannan wanda take hana wa'ansu curuta wannan na yara kankana ya bai kama su darekta zan komo wajen mun gani eh, an sa eh, duka matakai wanda ya kamata domin a ɗauki yauni yara Ah, darata haƙoƙonsu da sauransu ah, darakta wani irin eh, matsaloli ne kuke huskanta cikin gudanar da wannan aikin naku domin a tabbatar da eh, haƙoƙon yara a nan garin kaka to alhamdulahi eh, kafin baka wannan amsa zan dan dawo kaɗan daga cikin abin da abokan aiki na suka gai mhm. musamman ina ɗauki fannin lakwal mhm. eh akwai zancen da ban yi ba ɗazu kuma da aka kawo fuskar lakwal sai na ga ya dace kuma tunda shi ne babban ma inci na yaro mhm. yaro da haihuwar shi ya kamata a mai takarda eh, ya samu nationality eh, to su akwai tambayoyi da zamu zo bisa kansu to eh, to ban tsalle kenan sannan kuma ina dawo bisa kan fannin fannin likita mhm. kamar yadda medicine chef likita ya ce muku an ɗauki matakai na eh, yaro in bai da lahiya mhm. eh, ɗazu ya muku zancen hayya mai to har huccen ya mai har turai in za a kai shi su za su ɗauki nauyin shi da kuɗin jirgi da komi daga su za su ɗauki nauyin shi a kai shi a mai magani don shi ne nake dan son na yi so in ƙara zan ba su kai shi matsaloli da kuke fuskanta eh, matsaloli dokokin waɗannan yara babu babu da wasu matsaloli wanda suke frenan wanda suke tseda ko kuma suke rage ma aikon da muke karfi basu kan fannin eh, kula da yara kamar yadda kuka fara zancen eh, mun san da yawa sun zo ba su takardun aihuwa kuma ba 'yan nijar ba ne yaya kuke yi a ba su takardun aihuwa misali duk dan gudun hijirar da ya zo zan haro da nan in aka haihe shi kamar mace ta taho da juna biyu ta zo ta haihu nan shi wannan yana samun takarda aihuwa nan inda aka haihe shi takarda aihuwa ta nijar na inda aka yi shi ana mai takarda aihuwa abinda za a mutane za su sa kai eh, su bisa takarda aihuwa akwai inda ake sa nationality da du peru da lamar don a nan ne za a bambance kenan nan uwa 'yan nigeria ce nationality de, de la mer c'est nigerian 'yan nigeria za a sa nationality du père 'yan nigeria za a sa amma shi wannan yawo yadda ake ma dan nan takarda haka za a mashi eh, sannan muka ɗauki eh, yaron da aka zo da shi kenan nigeria aka yi shi aka shigo da shi nan shi nan babu zancen eh, yi mishi takarda ba a yi mishi takarda aihuwa me za a mishi tunda ana so ya telekol abin da suke aiki da shi ita ce da zo medicine shafa ya muku zancen attestation akwai takarda da muke ba su ta yan gudun hijira wanda samanta akwai hotunan uwayen akwai hotunan yara duk abin da za a yi musu kai ko ya zamanto bangaren lakwal ne ko ya zamanto bangaren likita ne ko ya zamanto wani bangare ma ne ko na rabon abinci ko na wani abu to da wannan takarda ce ake aiki hmm. ita ce takarda wadda kaman eh, takarda aihuwa ce international wannan kan an ce ma protection international to da ita ce wannan in mutum na da ita ba a nijar ma inda ya ce za a yi mishi aiki da wannan takarda zan ita doka eh, ta takarda aihuwa mai ta ce wanda cikin uwayen shi guda ɗan nijar yana da incin ya samu nationality ko ya zama to kenan uwaye daga biyu yan nijar ne ko kuma guda ke dan nijar ciki to yaro bai da matsalar takarda aihuwa bai da matsalar nationality yana zai zama ɗan nijar dan nijar ne ma waɗanda aka aiwa nan dindindin kai tsaye ake musu takardar haihuwa kuma sai an yi shayya tunda mun san wani lokaci takardar haihuwa sai ya dan ɗauko lokaci da sauransu. Eh, ita declaration da hoku kafin mu kai ga takardar haihuwa mini ne aiki declaration de su da aiki kenan ba da suna ne aiki. Mhm. Eh, ko ya zamanto likita ko ya zamanto cikin gari ko ina muna da ajan wanda ke eh, rubuta takardar haihuwa. Mhm. da farko aka haihu ran da aka haihu uwaye suna da kwana sattin na su ba da sunan ɗansu in an ce kwana sattin ba a ci ba a jira za su yi sai kwana sattin a daga ran da aka yi shi ma ran nan kin ma suna ba da suna mm-hmm. in wannan ma'aikaci namu ya ɗauki suna mary zai kai ta in ya kai ta mary mer ke ba da takardar aihuwa kenan a can ne za a yi eh, kuma ita doka ga yadda ta ce mm-hmm. kwana takwas mar bai huce kwana takwas bai yi wannan takarda aihuwa ba mm-hmm. to duk da yake Eh, a aikace wataran muna dan samun dan matsaloli kadan wataran sai ka ga ko sipok ɗin wanda ake takarda yawa da shi ko ya yi karamci ya kare ko kuma in kuka dauki yawanci marori aiki na masu yawa sai ka ga dan sun dan jima ba su samu takardar na hannu ba in ba shi ba ya ka samu ita doka kwana takwas ta ce kuma akwai masu tsarewa kin ba su wuce wannan lokacin ba su yi wannan takarda haihuwa ba darakta na gode mun yi zancen lakol an ce dole yaro mun san yi a sashi lakol sai an yi shi takardar haihuwa da kone takardar haihuwa ba matsala ba ne eh, yara an sa su lakol wa yake ɗauki ɗawaniyarsu uwaye nasu ne ko akwai ƙungiyoyi wanda suke kula da su darakta to alhamdulillahi dangance da zancen karatun yara mhm. ɗauka ɗawaniyar yara mhm. muna iya cewa gwamnati da masu hannu da shuni mhm. da kuma uwayen nasu mhm. da malaman makaranta kusan kowa yana kawo tashi gudunmuwa mhm. don ganin cewa yaran nan sun samu yanayi na karatu na gari eh, na yi muku zancen mm, gwamnati gwamnati tana kawo malaman makaranta da take biya bayan ta gina makarantai mhm. gwamnati na ba da horo mhm. ga malaman makaranta sannan kama yadda na faɗa muku masu hannu da na akwai ƙungiyoyi da dama waɗanda ta fannin ɗaukaka ɗawainiyar waɗannan yara musamman ma 'yan gudun hijira akwai horo na musamman da ake ba malaman makaranta mun san yaro yana son eh, eh, sak mm. yana son kaye mm. yana son pik yana son duk wannan abubuwan mun san ba uwaye ne suke su wani ne suke ba su waɗannan duka bon warilla kamar yadda kun ka faɗi duka waɗannan abubuwa eh, yaro dan makaranta yana buƙatar su mm-hmm. akwai waɗanda muke samuwa daga gwamnati mm-hmm. ah, akwai kuma waɗanda masu hannu da shuni ƙungiyoyi daban-daban ake tallafa mana da su kama ah, tun da an ka fara karatun nan ah, tun da 'yan gudun hijira sun ka zo yana ce muku duk shekara ƙungiyoyin nan suna hawa duka tashi don ganin cewa yaran nan sun samu ah, kaya wadatacce waɗannan kayan kun bai taɓa yankewa ba ba su taɓa yanke mana ba yaro nawa ne gare ku alakwal ga halin bara ƙarshen shekara mana da yaro 521 mhm. daga cikinsu akwai 'yan gudun hijira 330 mhm. to amma bana ga halin yanzu akwai 'yan sai e mhm. gumiyatar da biyar waɗanda mun ka yi uh, rikiriti da kuma waɗanda za su jardin su 54 aji nawa ne gare ku uh, yanzu aji goma sha ɗai darakta na gode sosai uh, doctor yaya ne za iya danganta cewa eh, hakukuwan yara da, da, da dukan matakai da aka ɗauka za iya cewa dai a wannan lokacin a fannin likita waɗannan yara eh, hakukunsu an cika musu shi? na gode sosai fannin likita an tuka mu dai ba mu ga wani matsala ba na dangance da hakukuwansu wanda ya danganta likitoci su basu abu guda ne wanda me ake ce mai shi Eh, ba a rasa kun san inda an ce harka ce ta dan adam ba a rasa abun da zai zai dawo me tunda wani bi eh, tunda mai gari na nan alhamdulillah eh, yana da kyau a yi jeren wa'ansu abubuwan nan mhm. yara wanda tu wajen kwamo su haka mm. akwai labaru wanda ba mu gansu ba tukon mm. da ido da ido mm-hmm. amma labaru ke zo muna mm-hmm. da kan cewa wani biyan an ba su dan abubuwan abincin yaran nan hmm. sai ka gani mace bata ba yaron wani bi sai ka ga an je ana ha a dashe da shi hmm. wannan dan fulan fikin nan da ake ba dan yara kin hmm. eh wajen mata kin nan wannan gaskiya muna dan hama da shi tunda a jan kina wani bi sai su ce maka eh gashi suna sai son lemin fasiyan mm. duka masu hamun yaron da aka kai shi ne mm. da an kwana ka shi ne za ka ga kuma uwar ta dawo abun ya koma kaman rutin kwa za a cewa eh. ginin wannan likitan ya zo daidai eh, lokacin da ake son su kuma ya zo daidai da mm, darata eh, haƙoƙin yara kwarai kuwa wannan wajen haƙoƙin yara an tuka abun da ya kamata a yi ma yaro na dangance haƙoƙin shi na kiwon lahiyar shi mm. nan dai mu taba samun wani problem ba wanda zan ce dai gashi dai alfabul wanda yake kiri-kiri dai wanda an ce yaro ya zo dai bai samu suwan ba kuma yana da takardar shi ko eh, yana nan ko an samu ana tuntuɓa na ana riganin shi ba ba problem ba ne ba mu samu wannan matsala mai gari eh, dangance da eh, wannan hakukuwan nasu na na likita ko da dai kun ce kuna kamawa kuna kama ma'aikata eh, a fannin likita wani irin gudunmuwan naku kuke kawowa domin wannan hakukuwan nasu a darata su salamu alaikum gaskiya <clears throat> akwai gudunmuwa kwarai da yake su shi da na likita uhuh. ya sani hakika ko da yake ya faɗi uhuh. gaskiya mu muna ta haya kafaɗa da kafaɗa mhm. tunda ba wai yara ba ko manya ma mhm. idan muka samu matsaloli waɗanda da yake muna daga cikin wakilai waɗanda ka kula ga al'umma mhm. idan muka samu matsala ta sashen rashin zuwa likita ni kaina ma na taɓa zuwa sai in je in taho da mutum in zo wurin shi in kawo shi a dubi matsalar da a tare da shi kuma a je a yi mishi magani bangaren yare hakika wannan da ya faɗa ta bangaren 'yan kwamuso to lalle ana ba da gudunmawa kwarai da gaske tunda shi bangaren filamfin ma akwai wa'anda suka dan nuna kamar idan aka samu suna dan kamar sayarwa saboda shi ya dan <laughs> rahe ne eh. to muna waye kai kwarai da gaske muna tsawata bisa ga hakan nagari na gode sosai mm, Darekta menene a wannan lokaci kuke nan gayi domin a kara bunkasa haƙoƙin yara wanda ake a turanci ke cewa perspective. To, alhamdulillah abinda muke nan ga yi saboda a kara bunƙasa eh, incin yaro eh, shine kusan kamar yadda ka ce akwai wanda sun baro can sun fara da ingilishi kuma nan ba ingilishi ake ba don kuma na nan ga tattaunawa tare da duka wanda ya dace don saboda an todoƙin Ingilishi wajen koya don saboda a samu sauƙi wajen ganewa ga yara. Eh, an tuka dai mun kota mu duka mun yi wannan mun aika minista da dalilika lidika sa muke jira darakta na gode kai hawa eh, ne ya kamata a yi mhm. dandai abun ya bunƙasa a fannin likita na'am fannin likita kakin ma wajen bunƙasa halo ina ɗan jan hankali kaɗan zuwa a gulguce mhm. iyaye mai gari a kama muna wajen la faɗakar da su mhm. bisa kan a barbari sai yaro ya galabaita da an gani yaro bai shin jikin shi ba yadda yake da ba a yi gudu a so likita kuma an ba yaro magani a ba shi magani nagode director shine muke muke nagode sosai director karshen <laughs> mm. magana ya za a yi domin wannan hakukuwa na yara na zuwa lakwal ya bunƙasa. To abin da za mu ce danganci da wannan tambaya ku muna fatan kamar yadda an ka fara a ci gaba da gina ɗakunan makaranta da kuma eh, baiwa yara kayan aiki wannan da gwamnati da ƙungiyoyi sun ka fara su ci gaba da shi mhm. akwai eh, abinci da ake ba yara nan makaranta mhm. shi ma muna fatan wannan ya dore waye na ba da kokari muna fatan su ci gaba da bamu wannan goyon baya director na ah. gode a ƙarshe eh, kuma uh-huh. malaman makaranta uh-huh. ah, su ma muna jan hankalin uh-huh. ah, su ci gaba da ɗawainiyar yadda sun ka saba mai gari ƙarshen magana me kuke jira ko kira da za ku yi domin kama muku don hakukun yara to su tabbata eh, to alhamdulillah kamar yadda ka yi tambaya bisa ga wannan bayani mm-hmm. abinda a kira na hakika ni abinda zan yi zan yi godiya ga shi gwamnati da sauran masu hannu da shuni mm-hmm. bisa ga yadda suka yi mu tanadi ko in ce suka yi mu tallahi to ina ƙara kira hakika bisa ga yadda sun kai tsari yadda rayuwar mu ta ci gaba ko kuma muka samu kwanciyar hankali a ƙara mun gode kwarai kuma muna son yadda an ka da wannan tsari a ci gaba da shi alhamdulillah malamai na gode sosai a ƙarshe za mu iya riƙewa cewa maganan eh, darata hakukuwan yara 'yan gudun hijira a nan garin kaka ya tabbata tunda a fuskan likita komi ya kammala domin waɗannan yara a sa cikin haƙoƙonsu kuma gwamnati da masu hannu da shuni sun ɗauki duk nauyin da ya kamata domin eh, yara dai su shiga cikin haƙoƙonsu kuma domin rayuwar tasu eh, ta kasance rayuwa mai kyau malamai na gode sosai zan tunatar da akwai eh, director mai kula da Eh, ba da takardun aihuwa mai kula da 'yan bakin haure da 'yan gudun hijira eh, malam maman rabiu musa magashi na gode sosai muna tare da eh, darekta na lakol garin kaka aminu salha aminu na gode sosai dr abdu dan baba ibrahim kai ma na gode sosai kuma mai gari da ka ba mu dama mu tamtamna da kai cikin wannan mahara Eh, mun gode masu sauraron mu da masu kallon mu nan ne muka zo ƙarshen wannan mahawarar tamu kuma sai mu ce mun gode sai an jima.